muryar Amurka daga a Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ta VOA Africa akan mita 200.5 sai kuma wasu tashoshin na zangon FM duk a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com masu gabatarwa. Maryam Dauda. Tare da ni Sarfil Hashin Gumel. masu sauraro kamar yadda muka saba shirin yau da gobe a duk ranar jama'a yana tattaunawa ne akan abubuwa daban-daban da suka hada da al'adu nishadi da dai sauransu a yau shida ga watan disamba na shekarar 2019 za mu sake leƙawa masana'antar na kannywood wata masana'anta ce ta ke koyar da haƙuri da sanin ya kamata saboda haka ba masana'anta ba ce ta hauka da kwaya da rashin hankali da rashin tunani to masana'anta ce ta masu ilimi ta wanda suka san abin da suke yi saboda haka mu ya kamata mu mai da hankali mu san cewa duk abin da muka yi a masana'antar nan kanmu muka yi ba kowa muka yi ba tunda mu ne a cikin ba shakka haka kuma za mu taɓo batun waƙoƙin zamani ko yaya matasa suke ganin tasirin su To duk cikin shirin na yau da gobe sai ku kasance da mu za mu kuma kawo muku wata hira da shirin ya da fitaccen dan wasan barkwanci ko mawaki da ake kira Haruna Cizo wan Germany. Sai ku ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe domin jig waɗannan. madalla da farko za mu fara ne da batun shirin bikin ba da lambar yabon ama award wato wadda ake kira ama award da turanci wakiliyar murya amurka baraka bashir ta zanta da ahmed m abdullahi wanda aka fi sani da mai gas ɗaya daga cikin jigajigan masu shirya gasar da ake ba jarumai da suka taka rawa ta hanyar shirya fina-finai ko waƙoƙi a arewacin najeriya wanda yanzu aka faɗaɗa ta har zuwa wasu ƙasashen na afirka baraka gare ki. shirinmu na nishadi bakoncin wa muka samu. Eh to a sunana Ahmad M Abdullahi amma mutane sun fi sani da Megas. Megas gas ake eh. sayarwa. <laughs> Wannan wata inkiya ce tun ana yara da aka samu kuma ta biyo mu har yanzu. Gas fushi ko <laughs> To a masanantar Kannywood gashi za ku shirya award ama award. wannan shi ne karo na nawa. A to wannan shi ne karo na shida da muka shirya mun fara tun alif dubu biyu da sha uku. a ah, wanda mun yi ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har su biyar wannan shine na shida wanda mun yi uku a kano mun yi ɗaya a kaduna mun yi na biyar ɗin wanda muka shi a katsina so ga na shida kuma za mu yi shi a nan garin kano kuma iya nan garin kano shi wannan awad awad mawaka ne zalla za a baiwa ko kuwa wannan karo an tsarma har da yan fina-finai to wannan abu din mun faɗaɗa shi zuwa ga masu shirya fina-finai da kuma mawaka wanda shine muka bashi suna da da kiran shi a ah, ama award arewa music and movie award wannan karan na karo na shidan nan sai muka mai da shi ya zama west africa shine eh, shine zama wama shine mai kiransa west african music and movie award kenan eh, za a duba wasu fina-finai da kasashen west africa suke yi eh kamar yanzu a wannan da shine karo na farko mun samu bakoncin kasashe guda uku daga afirka akwai niger akwai benin akwai ghana to kuma sai yadda muka tsara duk shekara idan muka gayyato in kasashe suka shiga na West Africa to zamu gayyato kuma wata kasa wadda ba a West Africa take ba daban kuma wannan karin shine sai muka gayyato kasar Ethiopia ita za ta yi alƙalanci? a ba alƙalanci ta ita ma ta shigo ne ta ga yadda abin yake to zamu muna kamar muna son mu kara muna son mu expanding din mu ƙara faɗaɗa abin ne amma da kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan to an samu haɗin gwiwa ne eh to alhamdulillah duk wayannan kasashen da kika ji ba da mu samu haɗin gwiwa da su ba wai daga mutane ku ba mun samu haɗin gwiwa daga gwamnatin kasashen gaba ɗaya kafin mu yi wannan abu. kasashe guda uku nan da za su shigo eh. da Nijar Benin da Ghana da Ghana eh Ethiopia kuma fa ita Ethiopia ai kamar za ta zo ne kamar ta ga yanda abin yake in tana da sha'awa ta shiga ta iya shiga to banda waɗannan kasashe a nan gida Najeriya shin an samu haɗin gwiwa da wasu kamfanin ko wasu wuraren eh to alhamdulillah wannan tambayar ta min daɗi akwai wasu kamfanin da suke ba da irin tasu gudunmawar kamar akwai tekno akwai zen akwai faro akwai eh, sheri akwai dai kamfanin da dama wanda kofa a buɗe suke duk wani kamfani da ke ganin zai iya shigowa a dama da shi alhamdulillah ya zo mu zauna mu tsara yadda za mu tsara mu tafi da harkar a ran yaushe ne za a yi wannan award za a yi shi da biyu ga wannan watan na disamba in Allah ya kai da lafiya mm. to kawo yanzu fina-finai nawa ne suka shiga wannan gasa haka waƙoƙi nawa ne suka shiga wannan gasa to gaskiya ba zan iya cewa ba dan akwai fina-finan da yawa tunda a in ce a guraben da muka ware na fina-finai akwai kusan matakai ashirin da shida. wanda dai a turanci shi ake shi category a na waƙoƙi kuma akwai guda ashirin kategori guda ashirin to kin ga za ka samu mutane daban-daban za ka samu sama da mutum ashirin ko mutum goma su shiga kategori guda ɗaya to kin ga ba zan iya cewa ga adadin fina-finai ko waƙoƙin da aka shiga da su ba kenan wannan ya fi kowanne ya mafi girma a idan aka kwatanta da gasan da kuka gudanar a baya? Ai ba ya fi bane ya ba wai zai fi ya ma fi ne tunda mu kan ma'aikata mun ji a jikinmu. tunda ko dan yawo da muka yi zuwa kasashe mu samu yarjejeniyar cewar sun yadda za su zo a yi wannan wani abu ne daban duk waɗannan kasashe sai da kuka bi su eh dukka akwai wanda muka je akwai wanda bamu je ba muna da mutane a can muka yi magana tunda yanzu rayuwa ta ci gaba akwai akwai waya zaka iya ko ta mail ne ko ta whatsapp ne ku magana da mutane in ma wasu takardu ne zaka iya yi a nan ka tura masa a mail sama hannu su turo maka duk akwai waɗannan duk mun bi wannan hanyoyin mun riga mun yi su to waɗanda kuka je din waye a ina kuka samu kudaden da kuka je waɗannan kasashen da kuka je to alhamdulillah eh, shi abu musamman irin wani abubuwan wani abu ne da in ka sa zuciya kuma ka kyauta zuciyarka akan abin da ka yi shi ba ta inda Allah bai taimaka maka ba kuma ba wai kuɗi ne da mu ba gaskiya to amma tun da mun sa abin a mu muna yi kuma kamar yadda na gaya miki akwai ka da idan lokacin ya zo mukan same su to ga abin nan ya zo ga irin tsare-tsaren da muka zo da shi to su kuma za su iya fara to ga irin gudunmawar da za mu iya fara bayarwa da kuma wanda muke da shi za mu dan tattara tun da kamfani ne za mu dan tattara abin da muke da shi mu fara wannan zirga-zirga ta shirye-shiryen wa'annan abubuwa waɗanda za su sanya fina-finan su shin ana biyan kuɗi ne eh akwai akwai rijista da ake yi wanda ba ma sa kuɗi da yawa gaskiya ba ma sa kuɗin da ba za ka iya biya ba kamar a wannan karan abin da muka saka abin da za ka rijista shi naira dubu uku ne kacal ba yawa to a ƙarshe me za a ce wa 'yan masana'antar Kannywood? To abin da zan faɗa a masana'antar Kannywood awa ɗaya ta mun kaɗan. to amma <laughs> bari takaita <laughs> gaskiya masana'antar kano wata masana'anta ce wadda take da ɗaukaka darajar mutum kuma masana'anta ce wadda idan ka yi haƙuri ka zauna za ka samu da abin da ke buƙatar za ka samu sannan wata masana'anta ce da take koyar da haƙuri da sanin ya kamata saboda haka ba masana'anta ba ce ta hauka da ƙwaya da rashin hankali da rashin tunani to masana'anta ce ta masu ilimi ta wanda suka san abin da suke yi saboda haka mu ya kamata mu mai da hankali mu san cewa duk abin da muka yi masana'antar nan kanmu muka yawa ba kowa muka yawa ba tunda mu ne a cikinta wannan tunda aka faru gwagwarmaya nan wannan a waɗin wani kalubale aka fuskanta a kalubalen ba su lissafi ba <laughs> Dan zan iya zan iya tuna akwai tafiya da muka yi Nijar akan zuwa can jaruman su da za su zama masu rijista mun yi fada da abokan tafiya mu ba adadi. To kin ga wannan ma kalubale ne. Rashin jituwa. Rashin jituwa to kin ga shi ma kalubale ne. Kalubale ne. Kawai ra'ayi ne in kana da ra'ayi ni na faɗi gaskiya kai kana da wani ra'ayi kin ga dole a samu rashin jituwa. <laughs> Banda wannan. To banda wannan kuma gaskiya akwai kalubale babba musamman yadda za ka rika bin kamfaninnika akan su zo ku yi wannan abun wasu suna ganin kamar ai cuta za ka yi ko baka da wata gaskiya ko makamantan da irin waɗannan abubuwan to gaskiya wannan shine babban kalubale wanda kuma daga baya ko in baka yi daban ka bi kamfanin da muka yi da su za ga cewa su suna cin ribar abin. To madalla har ila yau barka ta samu damar zantawa da wani fitaccen dan wasan barkwanci ko mawaki wanda aka fi sani da suna Cizo Wan Germany ga yadda tattaunawa tasu ta kaya. da farko dai ya aka ka fara waka kimanin shekara nawa me ja hankalinka ka tsunduma ga harka ta waka masu sauraro suna na haruna salisu amma mutane sun fi sani na da cizo wan germany daga nan kasar jamus kuma ni asalin ɗan najeriya ne kuma ni haifaffen kaduna ne zaria amma kuma girman kano a kanan ma a cikin fage to um, abin da ya ja ra'ayina na fara waka shine uh, a tun tasowa na gaskiya tun ina yaro na taso a cikin harkar shirya fina-finai da kuma yare-yare da kuma tsalle-tsalle na wasan Canis irin akurbata haka da sauransu to a cikin akurbat din nan ta nan wadan akwai wani mawaki da ake kira bashir tashi to bashir tashi yana yana yabon yaban annabi a nan fage to yana auren yayata salma to a wannan lokacin allah ji kanshi allah sa ya huta domin duk inda zai tafi majalisi tare muke tafiya mu ne masu ɗaukan mandiri to kin ji ta inda dalilin da ya sa na fara yin tunanin Waka tun a lokacin ina yaro kenan sannan kuma akwai duk wanda ya san bashi tashi yana da masu harraƙawa ita ma rawa da kika ga na fara yin rawa dalilin bashi tashi ne saboda akwai masu harraƙawa su dan jimai da su wane ne gasu nan dai su ne wanda su da suke yan rawa bashi tashi na mandiri ana wannan su kuma za ga yan rawa mutum biyu uku suna harraƙawa da su dan azumi baba kin je inda aka yi na fara harkar tunani na fara rubuta waƙoƙi na tun a wanda lokacin ina dan yin waƙoƙin bashi tashi na fara kakalatawa ko ko a cikin waƙoƙinsa ne ma sai in haɗa da nawa in kakalo na in jona ne ma in tashi kama misali akwai wata waƙasa da yake cewa annabi na ni dai maraya ne Ba uwa ba uba, riƙe ni da kanka annabi na, in ji daɗi bi isimilla, ya Allah Ubangiji na, ka yassare min sarki Allah Ubangiji na, ciyarwarka da shayarwarka ya ilayi. da ni da kaina kai da kaina da dangina na san ka annabina na yarda da kai ubangiji na in ji daɗi to wannan wakar a cikin waƙoƙin yabon manzo Allah wanda bashi tashi ya rera to tun a lokacin wannan waƙoƙin duk su ne waƙoƙin da muke yawan ji da sauransu kin ji dalilin da yasa na fara waka har zuwa yanzu gaskiya kuma lokacin da na fara waka ni ya zama ba zan iya cewa domin gaskiya dai na taso ne kawai ni a cikin wannan harkar gaskiya ba zan iya ce miki amma waka ta ta farko da na fara yi a duniya ita ce wakar sarka zancen banza lokacin da aka kama Adamu Zango a Kano aka kai shi gidan yara kashe ya yi album ɗin shi na farko mai suna Bahaushiya to bayan ya fito ya dawo Kaduna ya haɗu da mu a wannan lokacin mu muna yawan mana dan da yi abubuwa sosai a Kaduna State to daga wannan lokacin muka fara yawo da Adamu Zango mu ne yaransa na farko mu ne da ni da Nura Bobo abokina to a wannan lokaci da muka yi wannan waka sarƙa zancen banza gidan yari sai mun dawo cizo da bobo mun tafi shikenan bai bai kugayu to kin ji waka ta farko kenan da na fara yi kenan a duniya daga wannan lokacin adamu zango ya zo wani album dinsa mai suna lelewa afirka akwai wata waka da ake kira mai laya ya kiyaye shi mai zamani duk wanda ya kalli wannan album ɗin to idan dai ka san ni a yanzu kana ganin wannan album ɗin za ka gane a wata waka da ake a wurin suluka to don lokacin mu muka yi wannan aikin muka zo muka ara rubuta wata waka da ake kira can cikala cika mun kawo makosa bobo da cizo da sauransu haka To a matsayinka na mawaki sannan kuma mai barkwanci wani irin kalubale kake fuskanta duk da dai cewa kai baka Najeriya. Na yi waƙoƙi da dama a wurin Prince Lemanu shine producer na na farko da muka fara aiki da shi daga baya kuma muka koma muka wani aiki da awwal DJ da ke nan Jigilawa Motors a nan Gwammaja. Muka wata waka mai suna faɗa da gaskiya shine riba. Kuma sannan ɓangaren barkwanci kuma. To, bangaren barkwanci kamar da na gaya miki a baya na taso ina harkar tsalle-tsalle da kuma wasanni na shirya drama wata ana kiran shi state drama na chinese amma to kin yadda aka yi na koyo barkwanci domin mu a lokacin mu da su masa tayar domin a nan training masa tayar su masa awalu da su da su ah, me yake da suna so ga sanar da yawanci duk inda ake acrobat a cikin garin Kano babu inda bana zuwa gaskiya duk inda ake yi da ka sani ana yi gwaron dutse ne Um, um, rijiyar lemu ne yan katako kofar ruwa ne kwakwaci ne duk inda kika san ana tsalle-tsalle na acrobat ba inda ba mu zuwa duka duk wani masara ke sani ba wanda bai sani ba wanda ban san shi ba to kin da aka na fara harkar barkwanci daga nan ne kuma da kin san duk da aka ce state drama ne to nan ne karshen barkwanci tunda ido ne ido wannan shi ake kira kwartakwar yawwa ba wai a tv ba an editing a mu a fili muke ba mutane dariya a fili ba wai sai ka je ka yi editing ba ka wani wai a'a mu tun farko da muna yin state drama ne ana kiran shi state drama inda aka na fara harkar barkwanci. slow step on the dance floor gara mu caccashe ku mu dance ku zo mu dance gara mu caccashe Abdullah game da wakokin zamani kuma koyaya matasa ke ganin tasirinsu a zamanin nan baraka ta zanta da wasu matasa domin jin ra'ayoyinsu game da ire-iren waƙoƙin da suke so ko suke burge su. eh to gaskiya ni abin da nake tunani shine mu abin da muka fi tunani yan matan zamani abin da suke so shine waƙar soyayya kuma ita waka abin da yake sai da ita gaskiya ga 'yan mata yanzu shine kuma a saurare ta shine kalaman soyayya da zaka dinga ji idan namiji ne yake biyawa ka ji kamar kai ake biya wa a karan kanka saurayinka ne yake biya maka idan an zo baitin mace sai ki ji kamar ke ce kike gaya wa saurayinka wato saurayinki waƙoƙin hip hop gaskiya ni dai ban fiye ce miki suna burge yan mata a wannan lokaci ba saboda wani abun ne ma a hip hop din sai ka ji an faɗa ba ma ka san meye ma'anarsa ba balantana ka ce ga abin da ka fuskanta su ko wannan waƙoƙin soya kina ji kina nishaɗi mo especially waƙoƙin da ma ba fiye samu suke ɗan irin kiɗa masu yawa ba kawai wanda ake sa musu mm, kiɗa kaɗan kaɗan kaɗan a hankali suna tashi za ki ga suna sa ki nishaɗi kuma farin cikin ki yana ƙara karuwa ya danganta a lokacin da kike da kuma irin halin da kike ciki mo especially in kun yi faɗa da saurayin ki ma yana iya sa wannan waƙar sai ki ji daɗi a cikin zuciyarki. ya suna malam sunana kamal abdullahi to malam kamal irin waƙoƙin nan da ake na hip hop da na yi shi suna isar da sakonni ko kuna jin su ne kawai don nishadi eh confirm wasu daga ciki suna isar da sakonni wasu kuma kawai ana jin su ne don nishadi waɗanne iri ne suke isar da sakonni wanne ne kuma ake ji don nishadi kamar hausa muna da mawaki kamar nura inuwa to tabbas duk waƙoƙinsa suna isar da sakonni musamman duk mutumin da ya fahimci waƙa yana jin su bangaren hip hop kuma da yake gaskiya ni ba ma abocin su bane amma da yawa ina jin tsintuwa su ma da yawa yawanci suna isar da sakonni sosai ma kuwa kai ka yadda na yadda da haka kamar yadda ya bayani eh. da nura gaskiya suna kai sakonni yadda ya kamata waɗanne irin sakonni sakonni kamar gurin masoya za ki fuskanci abubuwan da yake faɗa na kalmomi suna shigar da shi a cikin zuciyar masoya to idan muka yi batu na barkwanci kuma fa batun ba. za ka ga yanzu mafiya yawan waƙoƙin waɗannan mawaƙan sukan yi barkwanci haka eh gaskiya ne shi ma barkwancin abu ne yake kawatar da mu saboda muna fuskantar nishadi a ciki nishadi ma'ana kuma fa ma'ana eh. tana kawo wasu kalmomi na nishadin a ciki wanda za ki ga suna fahimtar da mutane wani abu a ciki wani irin abu ake fahimta kaman wanda ya cancanta za ki ga so ka gaya mai sauraro zaki gasar ga sarƙaƙiya kamar yanayi na kamar yanzu lokaci da ake ciki na ana dan fama da kamar wasu abubuwa ko jita-jita ko kunji-kunji to wani mawaƙin yana kan shigar da sakonsa ta irin wannan waƙoƙin na barkwanci ai ni ko na da da ka domin kuwa da yanayin yanda za ka ji yana furta kalamansa kamar yanda kai za ka faɗa ni na faɗa ne to amma shi yanayin yanda zai faɗi nasa za ka ji faɗa ne zai amma kuma shi ya zama a ciki kenan ba kamar yanda wani ya faɗa ni wa na faɗa to idan muka koma bangaren waƙoƙi na hip hop da rauji idan ka kwatanta da mawaƙanta shin akwai bambanci wajen isar da sakonni ko kuka a akwai bambanci sosai da sosai makuwa domin su waƙoƙi kamar irin na da mu mun su a bangaren kamar irin tsofaffi haka su muka bawa wannan bangaren amma yanzu mawaka na zamani na yanzu kowane yaro ma haka ya taso zai san me ake nufi ya ma sani za ka ga mawakan da waɗanda ake cewa 'yan gambara su ne a yanzu ake ce musu 'yan hip hop ko? to shin akwai bambanci ko ko kaka yan da idan aka ce yan gambara wasu sukan yi tunanin cewa sukan yi zamba cikin aminci ko su yi habaici a gaskiya dai wannan dai su gambara dai ya danganta da su yanayin nasu domin gambara ita ta zama ma kamar ma kusan kama hadda ce shi a wajen mai shi kuwa wannan dama yana rubuta ta ya je ya yi bitanta to gaskiya dai an fi ba wa main point ɗinsa ɗan gambara shi an fi ba shi ma main point a kan na ga bakin <laughs> eh ba za ki haɗa mawakan da na masu yin gambara da na yanzu ba eh. yawanci yanzu mawakan mawakan hip hop suna yi ne wasu don su samu kuɗi ma wasu kuma suna yin waka ne kawai ga tanar randamali babu tsari su kuma wayancan mutane ne wasu yin abu da ilimi wasu ma za ki ga mahaddata ne wasu ma kuma karatun boko ya ratsa sosai ba kuwa mu kuma na yanzu gaskiya abin da muke yi a zamanance ake yin abu suna da bambanci wanda duk wanda yake saurara waka wanda ya fi ilmantarwa gaskiya na gambara ta da eh yanzu kuma kawai ana jin waka ne saboda kiɗa ko kuma wani abu to kai baka ce komai ba eh gaskiya abin da ya faɗa haka ne saboda na da sun fi fuskantar da mutane yadda ya kamata duk magana su ki fuskance ta magana ce mai mahimmanci suke faɗarta ko a cikin gambarar tasu. To malam muna batu na waƙoƙin shin waƙoƙin da ake a yanzu ana eh, suna isar da saƙonni ko kuwa? Ko ta ina ko ina ma suna shigar da saƙonni. Wani irin saƙonni suke isarwa? Ko ina ko wanne muna jin su kamar yam Sharif kamar sakonnin da suke isarwa nake so ba wai mawakan ba to sakonnin da suke rawa ko ina suna shigarwa ta na gizo ko ta ina ma lungu-lungu sako-sako ma. Shin me ra'ayinki dangane da irin waƙoƙi da mawaƙa suke na yanzu musamman rauji da 'yan hip hop? Shin suna isar da saƙonni ko kuwa ya Eh to suna isar da sako eh. sakonni saboda yana nishadantar da mutum. Idan mutum yana cikin wani hali in ya ji irin waƙar nan zai iya farin ciki ya yi waka ya ji daɗi ya yi nishaɗi yana a takaice da ke nishaɗi kika faɗa nishaɗantar da ke yana nishaɗantarwa to wani irin darussa ake isarwa idan yana isar da sako idan aka kwatanta waƙoƙin da mm. na misali gambara wanda shine hip hop eh. yanzu yan da akan ce a waƙoƙin su su sukan yi habaici ko zamba cikin aminci idan aka kwatanta su da na yan yanzu wanne ne suka fi isar da sakonni ko suke ba da darasi gaskiya na da yafi Eh, dalili kuwa a lokacin na daɗin za su dinga faɗin za su yi wa mutum zambo ne za ka ji suna faɗa babu wani ɓuɓɓuwewa kuma in yabo ne za su yabi mutum so na da ya ku na yanzu kuwa kawai dai suna haɗawa ne suna yi gaskiya ai ba za a haɗa na da da na yanzu ba akwai bambanci sosai eh, eh, batu na barkwanci kuma ba ya kike kallon barkwanci da ake aka fito da shi yanzu ake yi mm, to yana da kyau tunda yana nishaɗantar da mutane kuma ana dan tsinta wa'insu abubuwa a cikin yana um, nishadantarwa kuma ya ilmantar to ya kike ganin wannan batu na ta ni a gani na barkwanci yana ɗebe wa mutane kewa kamar manya wanda ba sa samun fita suna gida kamar irin a ce misali kamar su irin sarkin Kano a lokacin shi marigayi shi ma yana saulara kamar irin mutane daga ƙasan waje wanda ba yan uwansa Hausawa suna bi online suna ji suna aiko da sakonsu kuma ni mutanen da waka sun fi faɗakarwa kamar misali in ka duba dan maraya jos duk wani maganarsa da zai kamar ko na gidan haya ne ko na karatu ne duk da waka yake faɗakarwa yana ilmantarwa kuma yana nisharwa To yan yanzu fa? Yan yanzu dai kwayan su kan kuɗi suke nema. Saboda wani lokacin ba za ka ji mai suke faɗa ba dai ka ta ji suna rawa suna wuwurga hannunsu ka kasu <laughs> kake fahimta. Dan su ma suna isar da sakonni a gaskiya. Suna isarwa, yana ilmantarwa. Ni dai wanda yake ilmantar min da su sune yan nanaye saboda su irin wakar irin na bikin nan da ake yi duk an daina yi a da a yanzu to su suna ɗaukowa kamar za a yi biki a kawo su su ringa irin ɗan miliyan miliyan su ta zama ta zama ta zama din to shine kawai ne yake birge ni amma hip hop gaskiya ni bana fahimta menene ma suke yi. sauraro masu sauraro abin da ya sauka kenan a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa za mu kawo muku wani sabon shiri da abubuwan nishadi yanzu a madadin Maryam Dauda da ta na gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr Patrick Nisar Fil Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum.